السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أتكون لتافنا على واسم من القواسم وهو علم كبير آه، من ابن العربي yana mana bayanin cewa Usman bin Affan radiyallahu an da Ruqayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine wanda ya fara hijira shi Usman din nan bayan Ibrahimul Khalil alaihi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Ibrahim <clears throat> shine farkon wanda ya fara hijira kuma da wannan ya shiga da khalabihi fi babi awwalu man haka ne ko amma kawo misalai sai malam ya ce wa huwa ilmun kabir shi littafi a rubuta littafin babu awwalu man babun wanda ya fara kaza a cikin musulunci wato ilimi ne mai girma mutane sun ta har hada wuri guda malam ya kawo mana a ƙasa wancan mako mun duba na na jalaluddin ko imamu suyuti na ce imamu tsabari na ce shi ma yana da shi malamai dai suna da littafin awwalu awwalu man farkon wanda ya fara kaza farkon wanda ya fara kaza amma ba sai lalai alheri ba ba har sharri farkon wanda ya fara sharri iri kaza to wane ne farkon wanda ya fara alheri iri kaza wane ne an muka kawo misalai iri daban-daban muka ce ko da masallatai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka zo baya da suke gina masallaci banda su banda annabi ba wanda ke gina masallaci in an aiko shi inda ya gina nan kare za a rika sallah mu manzon Allah sai ya ba mu shi abu da ya ce wanda ya gina masallaci za a gina mai gida aljanna sai muka ce a babu awwal man wa ya fara gina masallaci sai muka ce amma rubin ya ko muka kawo dai misalai to wannan malamu sai mun tinya kokari ya duba su walamma sahat imamatuhu a nan ne ko yawa walan ma hat imamatuhu lokacin da halifancinsa ya inganta aka ba shi halifanci ba kwaci yayi ba shi Usman kutila mazluman aka kashe shi a an zalunce shi mun ne jiwaye Usman har ranar ba da riga akwai haka ne ko lokacin mulkin shi mutane dinki ya ba su albashi ya ba su abinci ya ba su zuma ya ba su komi amma sai da aka yi kulle-kulle aka ji aka kashe shi a zalimai makiya Allah malam ya sa lamba rawa al'imamu ahmad fi musnadihi imamu ahmad na da asarin hadisi a musnan nashi hadisi abin mujalladi na biyu shafi na dari da sha biyar a zabatul ula ko mujalladi na takwas hadisi mai lamba dubu biyar da a zabatul saniya <clears throat> an abdullahi bin umar bin a haka ne ko an abdullahi bin umar bin khattab daga abdullahi dan umar dan khattab kala yace zakara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fitna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci fitina Fa famara rajul sai wani mutum yazo ya shudi. fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuktalu fiha hadha al muqanna a wannan fitinan za a kashe wannan wanda ya jawo mayafinsa ya rufe kansa Yau ma'izin, a wannan rana mazluma akan an zalice shi kaga wannan hadisin ya soya hadisin abin nan ka'ab ko al'abdari wanda ya ce sai ga wani mutum ya wuce sai na fita na je na rike abin nan ɗin shi azudaihi waɗannan a shi na ce wannan kake nufi ya ce eh to shi kuma wannan sai ce sai ga wani mutum ya wuce mai kan shi ya rufe sai manzala ya ce a wannan ranar wannan za a kashe shi kuma an zalunce shi qala abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce fa nazartu sai na duba fai za huwa usman bin affan sai naga wanda ya sa <coughs> wanda ya sanya mayafin nan usman dan afan ne qala a shek ahmad shakir wal hadith rawahu tilmizi. tirmidhi Amr Shakir ya ce Imam Tirmidhi na da wannan asarin hadisi mujalladi na hudu hadisi mai lamba 323 wa kala sharihu an hafiz Ibn Hajar mai sharhin wannan hadisi ya ciro daga Hafiz Ibn Hajar annahu ya yace Ibn Hajar ya ce isnaduhu sahihun isnadu hadisin lafiyayye ne warawal hakim fil mustadrak hakim yana da wannan asarin hadisi <clears throat> a cikin mustadrak nashi mujalladi na uku hadisi mai lamba Eh, shafi na ɗari da biyu. yana da irin wannan hadisin <clears throat> min hadisi murra bin ka'ab wasahu ala shartu shaykhain wa wafaqahu a zahabi imam zahabi ya ce hadisi yana da kyau an gane wannan ko <clears throat> bayan halifancin shi ya cika aka kashe shi da zalunci shi ibn al ya gama nashi haka yake faɗi ce mu kwa ku za ka je yana magana in ya faɗi magana Musa sai mun koma sharhi mun nemi ina hadisin yake ko ina zamujin yinan yake amma shi sai faɗi kalmomin saboda in hadisi a cikin irin waɗannan ne galibi magabata wasu cika kawowa ba karatu ne wanda ake ɗauka tun a firamare ka iya shi mu koma sama wajen ibn al-arabi <clears throat> ya ce liyaqdi Allahu amran kana mafa'ulan an kashe usmanu ne akan zalunci don Allah ya yanke wani hukunci wani al'amari wanda ya ga dama wanda ya nufin ya tabbata ma na saba harban usmanu tun da aka naɗa shi bai taɓa rura wutan fitina ba bai taɓa rura wata wuta ta fitina ba ballantana har a zagwaye mai ɓanna to me yake nufi da bai rura fitina ba mala ya sake sauke lamba <clears throat> ai likita li ahlil qibla bai taɓa rura wata fitina ga ma'abota alqibla masu sallah ba amma hurubuhu li'ila'i kalimatillahi amma ya kokin da Usmanu yayi shirya yayi su don ɗaukaka kalman Allah wa nashir da'watul haqqi da yada wannan da'awar ta gaskiya da musulunci fa kanan min anshati ma arafahu tarihul islami yana daga ciki mafi nishaɗin abin da tarihin musulunci ya sani kun ga sayyidina Abubakar ya hau halifanci da rigiman cikin gida sayyidina Usman ya hau lokacin an gama kiliyarin cikin gida ya tunkaru waje ya shimfiɗa fukafukan shi a waje yana aiki Allah ya karbi rayuwar shi sayyidina Usman da ya kama to sai da aka ma aka kusa mamaye duniyar da ba duniyar yanzu ba kun san duniyar yanzu akwai yan ƙauyuka da aka gane daga baya irin su america ƙauyuka ne wanda kwanan nan aka gane su su ba duniya ba ne ba a cin wani duniya yan ƙauye ne kwanan nan aka gano su aka farfado da su duniyar da afirka turai gabas ta tsakiya china india su ne duniya ko annabawa kake karanta zaka je a nan suke amma 'yan ƙauyuka latin america da latin ta america ta kudu da ta arewa da ta yamma da ta ko ina ma ko menene wannan yan kauyuka ne kwanan na aka gano su mu koma sama <coughs> saboda haka usmanu bai taba ruro ta fitina a cikin mutane ba balantana har a ce ya rura fitina ce sai ta zagayo ta dawo kanshi wala jayyasha askaran bai taba shirya wata rindina ya shirya matsala wai don ya kare kanshi ba mu je kasa malam ya sake sa lamba ay lidifai an nafsihi wa kabu jima'il bukati alaihi ya shirya wata runduna don ta kare shi ko ta tankwara ƙeyan 'yan ta'adda bai taɓa shirya wannan ba mu sake koma sama yau 'yan gutsotsorin karatu ne wala sa'a ila fitnatin bai taɓa yi wato jan mutane zuwa ga wata fitina ba nan malam ya sa wata 'yan lamba mai layi ɗaya bal kana ashadu llahi kurhan laha kai a cikin halittun Allah ma zaka samu Usman na kan gaba wajen kyaman fitina wa hirsan ala tadhiqi da'iratiha in ma yaga tana neman ta luru zaga yana kokarin ya rage ta yana kokarin ya ko fitina yaji ana rigima kaza da kaza da kaza sai kokari ya shiga ma kudi ne ce to nawa ne sai ya duke shi sai ya sulhunta magana dai ta kare walau adda za ina to ina nake eh okay hikinan hikinan lidma'il muslimina na abinda ya sanya <clears throat> bai taba yadda ya shiga cikin wata fitina ba ko kuma ya ja mutane zuwa ga fitina ba don kare jinanan musulmi walau adda zalika bihi ila an yakuna huwa zahiyatul ligairi ko da ku wannan kare fitinan zai kai ga shi ya halaka to zai bakin kokarin shekara fitina ne ba ya kokari wato ya jefa mutane cikin fitina ba sai malam ya sake cewa wala da ila a tashi ibn al-arabi sai na usman bai taba zuwa yana roƙon shugabanci a timi a bai shugabanci ba bai taba neman shugabanci bai taba kiran makan shi shugabanci ba malam ya sake sa lamba wa inna ma atanhu munqada kai shugabancin ne ma ta jawo ta biyo shi har inda yake shi usmanu alagar tashawufin minhu ilaiha ba wai shi tafi neman ta ba shugabancin da aka bashi yawo halifancin nan ba wai ya je ya roƙa bane Kada شيخ الاسلام ابن تيميه fi منهاج Sunna, شيخ islam ibnu taymiya ya fadi a cikin littafinsa منهاج Sunna. <clears throat> kowa ji labirarin shirin irin waɗannan maraji ya kokari a labirarin shi rika fitar da su yana duba <clears throat> asali ya gani imamin ma mai ɗaukowa na ya ɗanyi kurakurai shi kenan sai mutum ya kokari ya gyara kuskuren bai wuce haka nan ɗin ba inda ai ba zai yiwu a ce mutum ahlus sunna ne bai da minhajus sunna ba ba zai yiwu ba sai dai kuma ba so ya gane fitinar siyasar duniya yana so shi ma fitinar ta zo ta ma tara da shi da iyalan shi ta gama da su gabaki daya minhajus sunna ai marji'i ne mai kyau ga duwan ahlus sunna mujalladi na na uku shafi na 100 da yabi na 164 yace inna sahaba Istama'o ala uthman radiyallahu anhu ya ce sahabbai sun haɗu kan usmanu ne za a zaɓa li'anna wilayatahu kanat azaman maslahatan wa aqallu mafsada min wilayati gairi saboda a wannan lokaci naɗa shi shugabancin shine mafi girman maslaha mafi ƙarancin a fada ma damuwa bayan lokacin an huda an huda cikin cikin sai na abu na umaru an kashe shi Sun qala fi safhati taliya in ka duba shafi kuma ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wala raiba anna sittatu alladhina tawaffa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa anhum radin babu kokonto mutum shidan nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar su akan ya yarda da su ai allazi hum umar wanda umar ya ayyana ai umar ne ya lissafa mutum shida ko ya ce cikin waɗannan a zaɓi shugaba ibn tamiya ya ce la a fudalumin hu a wannan dai lokacin babu wanda ke gaba da su ka koma ka duba sunayensu ka duba usmanu ka duba aliyu ka duba abdurrahmanu ka duba sa'ad bin abi ka duba su duka su shidan a wannan lokacin waye yake gaba da su babu mafifita ne wa in kana fi kullum minhum ma karihahu fa inna gairahum yakunu fihi min al-makruhi Adamu. wa in kana fi kullum minhum ma karihahu koda ku kowane sahabi a cikin waɗannan shida ɗin, akwai abin da yake ka iya kyaman shi saboda su sabai ai sabai ba annabawa ba ne, haka ne ko to koda ka ce Usmanu ya taɓa laifi iri kaza wannan laifin abin kyama ne to an ji ko da za ka ce aliyu ya taɓa kaza sai na aliyu kaza nan abin kyama ne to an ji ko da ka ce abdurrahman duka dai su shidan ka lissafa su ne shehul islam tamiya ya ce wa in kana fi kullum minhum ma karyahu ko da a cikinsu an samu wani aibu na kuskure na matsayinsu ba annabawa ba fa inna gairahum yakunu fihi min al a azamu to sauran wanda kake ganin a wannan gaban shi fi cancanta yayi to shi ma an ka dauke shi kasa shi a sai ka samu kurakuren shi gumu kuskuren wannan da na shi an gane abin da ibn eh, shawul ke faɗi ko saboda haka manyan mutane ne wali hadha lam ba da usmanu khairu minhu wala hasan sira shi sanya bayan kashe usmanu ba sanya wanda ya fi shi ba sai an gane ko ko kuma wanda ya fi shi kyawun sira wato a ce yau daga ranan da aka haifi sayyidina usmanu zuwa ranan da ya mutu ka ce ka kalli tarihin wane ne usmanu kai kasu yana da sira mai kyau saboda haka da aka sa shugabancin nan ba an sa shugabancin nan akan yaji ya nema ba ne in kuma an ɗora mushi ba bai cancanta ba ne in ka ce yana da aibu ne to ka kawo wanda za ka kawo wanda za ka kawo sai ka samu ya ɗara shi aibu an gane ko wala harabahu wala naza'ahu man huwa haka ne ko min adrabihi wala ashkalihi ah, wala harabahu bai yaƙe shi ba wala na za'ahu bai gaddama da shi ba wani. man huwa min adrabihi tsaran shi wala ashkalihi ko irin shi ko da yawa halifancin aka samu shaidanu suka tuhume shi da tuhuma suka yada ma al'umma aka samu wasu kangararru fitsararru daga cikin 'yan shi'a suka rudu wasu wawaye a cikin al'umma suka bi su to duk wanda ma kaji ya kai hari ga usmanu ko ya fara da, usmanu to ba sa'an shi bane ba tsaran shi bane wani fitsararre ne ko wani gantalalle malam ya sauke lamba adrabu amirul mu'minin Uthman wa ashkaluhu hum ikhwanuhu alladhina ashrakahum amirul mu'minin Umar fi shura kini adrab kini ko tsara na amirul mu'minin Uthman na sarkin mu'minai Usmanu ko kwalifan mu'minai Usmanu wa da ma wanda yake bakinin shi bane dai sun yi kurkusa da shi hum ikhwanuhu alladhina ashraku amirul Umar fi shura su ne wanda sarkin mumine ya sanya su shura su ne kininsa cikinsu waye kaji ya zara takobi ya yaƙi usmanu kaji an ce maka aliyu sai na aliyu ya yaƙi uh, uh, usmanu kaji an ce maka abdurrahman bin auf ya yaƙi sayyidina usmanu kaji cikin waɗannan kaji wani ya zara takobi ya yaƙi sayyidina usmanu ba wanda ya yake shi kai ko gaddama da shi ba su yi ba amma alladhina istata abdullahi bin saba wa talamizuhu an yuqahum fi haba'il fitna amma wanda abdullahi dan saba'i ya sa'a da shi da ɗaliban shi suka yi sa'an jefa su cikin tarkon fitina fa bainahum wa baina mustawa ahli shura abadu mimma bainal hadidi wal qimma tsakankaninsu da ahli shura waɗannan mutum shidan da aka ce su yi shawara tsakankanin darajansu da darajan waɗannan abu adu ya fi nisan ma bainal hadidi wal kimma ƙasa da sama in an ce hadid ƙasa kimma sama in ka samu nisan sama da ƙasa to bambancinsu ya ma wuce haka in akwai abin da ya wuce haka inda mu dai a lissafin mu da ka tashi lissafi sai ce bambancin kaza da kaza bambancin sama da ƙasa ai ya kai tsayawa kenan ko to to bambancin mutanen da suka yaƙi usmanu da bambancin tsaran usmanu bambancin ya kai su in ma da wanda ya kamata ai su yaƙe shi a ce to ai ga wanda in takara ne ce suka yi takara ai su ya kamata su yaƙe shi to babu wanda ko gaddama da shi yan iskan gari ne kawai yan shi'a suka bi suka samu suka haɗa suka je sai da aka shi wannan bawan Allah kuma sai na Usmanu ba ya bada kayan ni'ima ba da ya ka bada kayan ni'ima ba bayan Allah sun saki jiki sun miƙe sun yi jihadi ba ai akwai wanda in kana shugabanci ka bashi nima karfi yake ji in ka ga mutum ka bashi nima ya kan gare dama can tsinan ne munahuki ne ko ka bashi ba ma tsinan nan ne munahuki ne saboda haka ko me kai ma duk abin da kai mai sai ya ci ba kai mai komi ba amma mutumin kirki ne ya san halin kirki an gane ko saboda haka sahabbai da suka ci suka koshi suka aka musu dinki aka ba su albashi da ɗaliban su tabi'ai suka fantsama in kana in ka duba daular musulunci lokacin sayyidina usmanu wato fadin nata ya kai fadin nata ya kai da aka kashe shi mamman da bala'i mai suka ja mutane jihadi ya tsaya wasu ma sabbin musulunta ne an musulunta da su ne ba fara koya musu sallah ba kuma gashi an kashe halifa shi kuma sayyidina ali da hawa ba shi ya zauna lafiya ba yakin bai ci gaba sosai ba suka koma ruwa galibi kuma wanda ya musulunta ya koma ruwa dawowan shi yana da wahala gumama wanda bai musuluntan ba dama bai taba shiga ba wannan sai a dauka duk wanda ya zo mai musulunci da shi yaudaran shi zai Allah ya kare mu yan shi a tuntunu suke shirya suke suke shirya sharri bal abadu mimma baina sharri wal khairi kai malam yace in baka san bambancin mutanen can na kinin usmanu da waɗannan shedanu da suka kashe shi nisan tsakanin sharri da alheri ne ka san ai inda sharri ya sa gaba daban inda alheri ya sa gaba daban ba sa haduwa to haka suke wa inna sharral ladhi aqahamuhu ala tarikh islam bi hamakatihim sharrin da suka jefa tarihin musulunci da wautansu su waɗannan ablamin sabai da ɗaliban shi sharrin da suka jefa tarihin musulunci da wannan wawancin nasu wa an anzarihim da rashin tunaninsu su kawai abin da suka sa a wannan gaban suna ga a kashe Usman kawai shine mafita Laulam law Minna ta min nata'ijihi illa ƙofa harkatar jihad islami inda a ce sakamakon ma da ya ba musulunci ya tsaya ne kawai akan rashin ci gaba da gwagwarmayan jihadi na musulunci fi ma wara a hududul islam a can iyakokin musulunci su nina tsawila tsawon shekaru lakafa bihi ithman wa jinaya da ya isa a ce waɗannan mutane sun mu tarihin musulunci laifi kuma sun yi banna mafi girman banna wato a ce da suka kashe usmanu a ce ba su yi musuluncin asaran komi ba sai asaran inda ya tsaya daga jihadi jihadin nan ya tsaya shekaru kafin a ƙara motsawa a ce wannan illan kawai suka yi tarihin musulunci to ya isa a ce waɗannan mutane sun yi banna an gane ko kafa bihi isman wajinaya ya isa a ce waɗannan mutanen ba su kyauta ba qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya ya faɗi cikin minhaj sunna mujalladi na biyu shafi na 186 inna khiyarul muslimin ce kaga zababbun musulunci zababbun musulmi lam yadkhul wahidun minhum fi dami uthman ba ɗaya daga cikinsu su da ya shiga cikin yaƙi ga usman la qatalahu wala amara bi qatlihi bai yake shi ba bai ba da umarni ko shawara a yake shi ba wa inna ma qatalahu ta'ifatun minal mufsidina wasu kungi wasu jama'a ne na mabannata suka je suka kashe shi mufsidina fil ardi masu banna a doron kasa dama ko Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba da islahiha ko min aubashi kabaili daga aubashi in an ce aubashi karnuka ko tarkace na ƙabilu can ƙabilan a samu tarkace nan a samu tarkace nan a samu tarkace suka samu dama in mutum na so ya tada ya samu wawaye ya rikita lamarin addini sai ya nemo tarkace ko yanzu haka ake zai ga mutum ya nemo tarkace shi kenan in ya samu tarkace sai ya ce gaba ɗaya kowa bai iya ba shi shi kaɗai ya iya shi ya gane shi ya hanyar da yake bi ita ce kaɗai hanya yanzu dole sai an yi wannan sai su kuma ya zama ba su da zurfin tunani zai su fada ma bala'in da sai daga baya su gummace ai gummama wancan bala'in da ake ciki Allah ya kare mu saboda haka aubashul kaba'il tarkace kannukan abin nan kabilu aka aka aka roro wa ahlul fitan da ma ta fitina wa kana ali radiyallahu anhu yaqulu sayyidina ali ya kasance yana cewa allahumma la'an qatlatu usmanu fil barri wal bahri wasahali wal jabali ya kasance wani lokaci in yi hudu ba yakan gwama da addu'a bayan ya zama halifa yakan ce ya Allah ka tsine mu wanda suka kashe Usmanu Allah ka tsine musu bilbari in suna doron ƙasa ne suna cikin karauka sun sa kaya sun tafi kasuwanci da su da kasuwancin nasu Allah ka tsine mashi in a cikin ruwa suka sa kaya za su yi tafiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza a cikin ruwan su ma Allah ya tsine musu wasahali wal jabali in suna kan jigawa Allah ka tsine musu in sun koma duwar wutsu ne ma Allah ka tsine musu sai na alifa kowa da ya san waye sayyidina ali saboda haka nan wato wanda suka kashe sayyidina usmanu tarkace aka aka nemo da wawaye khiyar zaɓaɓɓu ba shiga al'amarin kashe sayyidina usmanu an gane wannan ko sai mu tashi wala kana yarju hali nafsihi yau aito eh bari mu za mu ƙari shi shafi ba footnote ko wala kana yarjuha mu koma sama kenan wajen Imam al-Arabi wala kana yarjuha li nafsihi bai kasance yana kwaɗayin shugabanci ga kansa ba wala khilafa annahu laysa li ahadin an yaf'ala dhalika fi ghairi Uthman babu sabani wani Usmanu ma ba zai aikata wannan ba cikin 'yan shura fa kaifa bi Usman radiyallahu anhu to ina ga Usmanu in ka kalli 'yan shura ga baki ɗaya, a ce maka a cikinsu waye ma zai iya cewa yana neman shugabanci a cikinsu nan ma ba wanda zai nemi shugabanci to ballanta nashi wanda ai mun karanta a baya lokacin da zai zo wajen manzala ba manzala ya gyara ɗaki ne ba da na aisha ya tashi mata bayani ba kalmomi biyu ya faɗa manya a tarihi ba ya ce ya ba zan ji kunyan wanda Allah ke jin kunyan shi ba sai ya ƙara da mene ya ce in ba a yi haka ba kina jin usman zai faɗa mana ke zuce shi zai iya zuwa ya ce kawai ma ya rasu na zo gaishe ka ne in ya ga yanayin bai yi ba zai iya ɗauka ko yana cikin damuwa ne ko ma suna wani shawara ne zai katse su yana iya fasa faɗin abin da ya kawo shi to ina zai zo ya mace yana son shugabanci sai malam ya ce wa karsan mu man kama alai amma ai akwai list ɗin sunayen wanda suka tsayi wajen kashe usmanu din za mu bi list ɗin wanda tarihi tabbatar da su suka jagoranci kashe shi za ka gane tarkace ne in shi a suka haɗa da waɗanda suke dama munafukai ne wanda duk abin da usmanu yake to bai iya ba kuma ba zai iya ba kuma bai yi daidai ba an gane wannan ko allah ya kare mu sai a sa alama nan wuri sai mu je irshadu saliki askari mu ga ina za mu na za mu tashi